Assalamu alaikum yan uwana maza da mata. basar babbar cuta ce wacce har take barazana ga rayuwarka ko kuma ma ta ɗauke maka rayuwar taka ga baki ɗaya. basar kala-kala ne idan basir yayi yawa yana sa ka kashin jini yana fito maka da tsuro ta duburarka. basar babban ciwo ne wanda yake illa ga rayuwarmu. Ba mace ba ba namiji ba basir shine yake sawa ka ji cikinka ya kumbura yana ta wani ƙugi kuma sa'an nan za ka rasa gane ma kanka gashi kana yawan tusa mai wari duk matsalolin basir ne ina 'yan uwana mata ina 'yan uwana maza mu tashi tsaye mu nemi maganin basir domin lafiyar jikinmu saboda lafiya ita ce jarinmu in baka da lafiya ba za ka iya yin komai ba basar yana sa ka ka dinga kashin jini kana fitar da jinin shi kan shi ma basir yana illa ga rayuwarmu sosai mu tashi tsaye mu nemi wannan magani na basir domin lafiyar mu mu nema akan wannan nambobin wayan da ke kan wannan bidiyon wannan magani namu na dr al'amin yana da inganci sosai idan kuka kira mu duk nisan da kuke za mu aika muku da shi lafiya ita ce jari mu tashi tsaye domin mu nemi wannan magani ba don komai ba sai don lafiyarmu.